Kundin shari'a na ƙasar Nijar kullum yana kyama a game da batun barace-barace. Ƙuduri na tara na kundin shari'a na ƙasar Nijar ya bayyana hanyoyi da kuma wanda yake da hurumin yin bara, da wanda ba zai iya yin bara ba. Misali tsoho da yake da fiye da shekaru sittin an ba shi hurumin ya yi bara, da kuma mutumin da yake da tawaya na nakasa shi ma yana iya yin bara. Bayan waɗannan duk duka mutumin da ya laɓe da waɗansu dalilai yana yawo cikin gari yana barace-barace to hukuncin shari'a yakan iya hawa kansa. Haka kuma da waɗanda suke amfani da yara suna shanya su bisa kan tituna suna musu barace-barace suna moriya da abin da suke samu. Saboda tamkar wanda ya yi safarar mutane ne da kuma azabtar da su. Kundin shari'a ya fayyace komai. kowa yana iya haɗuwa ya yi ƙungiya amma idan jama'a sukan yi ƙungiya ta mabarata to akan iya hukunta su ko su kasance gungun jama'a ne ko kuma wasu 'yan kwara-kwara waɗanda suke rayuwa da zufan waɗansu da suke azabtarwa suna yawo a rariya to su ma laifin shari'a ya hau kansu Na sa a musulunce wata rana mutum yakan iya yin bara idan yana cikin mawuyacin hali wannan ba laifi ba ne amma a musulunce da muka gayyato malamai da alƙalan shari'a dangance da wannan batu Malam Haladu ya bayyana mana cewa barace-barace ba al'ada ce ba ta musulunci. Ana iya yin barane wani lokaci amma da zarar bukata hakan ta huce to sai a daina. Yanzu tambayar da muke ɗorawa kanmu shi ina makomar waɗanda suke laɓewa da wannan aiki na bara tamkar sana'a. Ni kawai ina gani don an fi mayar da hankali ne akan sha'anin cin hanci da rashawa. Sai a ce waɗanda suke barace-barace bisa kan tituna ana iya rufe ido a kansu, amma sai dai ba haka abin yake ba. Mutumin da yake tauye yaron da yake da lokacin yin karatu, kaga kenan ya tauye makomarsa ne, kuma babu wani laifi da ya fi kasancewa kamarsa. Waɗannan kamar wasu hanyoyi na nau'in azabtarwa ne a bisa tituna.